radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan da haka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio biyu a wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da shirin nan na mu koma noma bayan sa akwai shirin mu koyi harshen farasanci wanda su ne abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma ga watan janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan da thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau bayan da sarki muhammad riza yanke kauna daga ci gaba da sarauta a kan mutanen kasar iran saboda zanga-zangar da ake ta yi a ko'ina a cikin faɗin ƙasa domin nuna ƙiyayya da mulkin sa na kama karya hakan ya sa kafa wani kwamiti domin tsara yadda za a mayar da sarautar kasar ga ɗansa amma bayan da wannan labari ya watsu ga mutanen kasar iran sun fito akan tituna a birane daban-daban domin yin watsi da tsarin sarauta baki daya a lokacin margayi imam khomeini na birnin paris yana gudun hijira ya bayar da sanarwar cewa zai kafa sabuwar gwamnati idan ya dawo kasar iran sannan kuma babu batun tsarin sarauta a kasar daga nan ne kuma shugaban kwamitin da sarki sha ya kafa jalal tahrani ya tafi kasar faransa inda ya nemi ganawa da imam ne amma imam ya ki ganawa da shi sai bisa sharaɗi guda biyu na farko dai ya shirinta saukarsa daga shugabancin wannan kwamiti sannan kuma ya bayyana haramcinsa masu kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a ranar irin ta yau a da lokacin da ake cikin boron juyin juhal musulunci a kasar iran a rana irin ta yau sojin sarki sha sun kashe mutane masu tarin yawa a garuruwa daban-daban a faɗin kasar sannan kuma a birnin tehran ɗaliban jami'a sun yi gangami a cikin jami'a din inda suka fitar da sanarwa kan buƙatar cewa dole ne marigayi imam ne dawo gida domin ya jagoranci yunkurin da ake yi a ƙasar na kawar da tsarin sarauta. da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a ranar irin ta yau kimanin watanni hudu da fara kallafafen yakin da gwamnatin kasar iraki ta lokacin ta dora wa iran sojin kasar iraki sun yi amfani da makamai masu guba a karan farko a cikin yakin inda sojoji da fararen hula da dama na kasar iran din suka rasa rayukansu sannan kuma suka samu raunuka sojin saddam hussein sun yi amfani da waɗannan makamai ne a cikin tsawon yakin shekaru takwas wanda kafin a kawo ƙarshen yakin mutane akalla dubu goma ne suka shahada sanadiyar shakar iska na makamai masu guba ƙasashe irin su amurka da birtaniya da jamus da makamantansa ne dai suka baiwa saddam hussein waɗannan makamai domin ya amfani da su akan al'ummar ƙasar iran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 farko ga muhimman su. wasu 'yan ta'adda sun kashe mutane tara a wani masallaci a ƙasar burkina faso ministocin faransa da jamus suna ziyarar goyon baya ga yarjejeniyar zaman lafiya a ƙasar habasha shugaban hukumar ƙwallon kafa na ƙasar faransa ya rasa kujerarsa saboda musanta zinedine zidane yanzu kuma ga labaran da ke dake an kashe mutane tara a wani hari da ake zargin wasu masu kirarin jihadi ne suka kai akan wani masallaci a arewa maso gabacin kasar burkina faso kamar da kamfanin dalancin labaran aap ya rawaito a cewar wani shaida wasu 'yan ta'adda sun isa ƙauyen gulaguntu wanda ke kusa da fulaguntu a ƙasar ta burkina faso suna kan babura guda takwas kafin su afka masu a cikin masallacin 'yan ta'addan dai sun raba mata da yara da tsoffi kafin su yi wa'azi tare da bukatar ganin mutanen garin sun yi watsi da imanin su har ma an fara tattaunawa da liman kuma hakan ya biyo bayan kin amincewarsa ne aka kashe na kashewa sun yi kokarin kashe limamin amma ya da cewa yana son ya mutu a tsaye sai 'yan ta'addan suka harbe shi a kai in ji mazaunin yankin wanda ya halarci jana'izar waɗanda aka kashe ministocin harkokin waje na ƙasashen jamus da faransa suna wata ziyara a ƙasar habasha don nuna goyon bayan su girjejeniyar zaman lafiya wadda aka kulla a tsakanin gwamnatin ƙasar ta habasha da kuma 'yan tawayen yankin tigray wanda ke kawo ƙarshen yakin shekaru biyu da ɓangaren biyu su kwashe suna gwabzawa zara ministan harkokin wajen kasar faransa da kuma na kasar jamus na zuwa ne kwana guda bayan intawan tigray sun fara miƙa wa gwamnatin kasar habasha manyan makamansu wanda ke nuna tabbatar da cewa sun amince da yarjejeniyar wadda bangaren biyu suka cimma watan ranar biyu ga watan nuwamban da ya gabata ofishin kula da ayyukan agaji na majalisar ɗinkin duniya ya sanar da kisan jami'an agaji uku da fararen hula guda goma sha ɗaya a sudan ta kudu a cikin wannan wata na janairu a rikicin da ƙasar take ci gaba da fuskanta shugaban ayyukan agaji na majalisar ɗinkin duniya ƙasar sudan ta kudin ya bayyana cewa shugaban ayyukan agaji na majalisar ɗinkin duniya a nahiyar afirka ya bayyana cewa ranakun farko na sabon shekara ne in bindiga sa kashe jami'an wannan hukuma su uku lokacin da suke kai ɗauki ga wasu fararen hula waɗanda suke rayuwa a wani ƙauye a yankin da ke da arzikin ɗanyen man fetur ya kuma bayyana cewa dukkanin jami'an agajin su uku waɗanda suka mutu a harin a ranar biyu ga watan janairu 'yan ƙasar sudan ta kudu ne ba ga fararen hula da harin ya ratsa da su kakakin gwamnatin yankin abe mai arzikin man fetur da harin ya faru ya bayyana cewa mutane goma sha hudu ne dai suka mutu a harin a kan garin conte wanda ke fama da har-haren kungiyoyi masu rike da makamai to jama'a masu rika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kungiyar dalalan man fetur a najeriya ta ce za a ci gaba da fuskantar karancin man fetur a faɗin ƙasar har zuwa watan yuni na wannan shekara kungiyar ta ce walhalin ko karancin danyen man fetur yana da alaka ne da shirin gwamnatin najeriya da janye tallafin mai baki daya a cikin watan yuni tun a cikin shekara ta gabata al'ummar najeriya suke fama da karancin mai a sassa daban-daban na najeriya musamman ma arewacin kasar a ranar litinin ta gabata ce dai ministan albarkatun fetur na najeriya ya ce kamfanin mai na npc yana tafka asara akan farashin da ake sayar da mai a cikin gida a yanzu a makon da ya gabata ministan kudi da tsare-tsare zainab ahmad ta bayyana cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ware naira tiriliyan uku da dugo shida domin biyan tallafi zuwa watan yuni shekara ta 2023 ta bangaren wasanni kuwa an dakatar da shugaban hukumar kwallon kafa na kasar faransa daga aikin aikinsa sakamakon kalaman batunci da ya yi a kan tsohon dan wasan kwallon kafa na duniya zainuddin zidane da ta makama kasar faransa lashe gasar cin kofin duniya a shekara ta 1998 matakin dai ya biyo bayan taron gaggawa ne da kwamitin gudanarwa na hukumar kwallon kafa ta kasar faransa wanda ya nada mataimakin shugaban hukumar a matsayin shugaban riko matakin dakatar da shugaban hukumar dai yana zuwa ne kwana guda bayan da aka tilasta masa neman afo zinedine zidane tsohon kocin real madrid kan kalamai marasa daɗi wanda ya furta a kansa wanda suka jawo masa fushi na 'yan wasa da ma na 'yan siyasa a ƙasar ta faransa to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. kuma da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran sheshen da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na mu koma noma ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau ma shirin namu zai sake komawa kasar zimbabwe ne domin yin dubi a kai da kasar take nuna wa nahiyar afirka hanyar da ya kamata ta bi a kan harkar noma da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. idan masu saurare sun tuno a cikin wani daga cikin shirin baya bayan nan da muka yi mun yi magana a kan yadda ƙasar zimbabwe ta kama hanyar dogaro da kanta ta fuskar noman alkama in kawo wasu rahotanni da aka fitar a ƙasar da ke cewa duk da irin shekaru na korona da aka fuskanta da mafi yawancin ƙasashe suka sami kamfar abinci amma ita kasar ta zimbabwe ta noma alkama da ta haura wacce ta samar a shekarun baya to a yau kuwa za mu yi dubi ne a kan nasarar da wannan kasar ta sake samu wannan karan a fagen noman masara wacce ita ma an noma wacce tafi shekarun baya jaridar da take kula da harkokin noma a cikin kasar ta zimbabwe wacce ake kira farmers weekly ta ɗauki wani rahoto na musamman wanda yake ɗauke da taken cewa an sami koma baya a yawan masarar da ake shigowa da ita daga waje a cikin shekara ta 2022 da ta shuɗe rahoton ya ambaci cewa shirin da gwamnatin kasar ta fito da shi na taimakawa manoma musamman ma dai ƙanana ya taka rawa matuƙa wajen bunƙasa harkar noman masara a cikin gida da hakan ya sa aka samu raguwar wacce ake shigowa da ita da kaso 71 cikin 100 a cikin watanni 11 zuwa watan nuwamba na shekara ta 2022 da ta shuɗe. an bayyana cewa a shekarun baya masarar da ake shiga da ita cikin ƙasar ta zimbabwe tana kaiwa wato kudinta kenan dala amurka miliyan 111.3 amma a wannan karan dududu wacce aka shigar da ita bata wuce ta dala amurka miliyan 31.9 ba wannan gagarumin ci gaba ne da ƙasar ta samu da kuma adana kudadanta maimakon fitar da su waje masarar dai ita ce abinci mafi muhimmanci da aka fi sarrafa shi a cikin kasar don haka a kowace shekara ana shigar da tan miliyan biyu da dugo biyu sai dai mafi yawancin masarar da ake shiga ita ɗin ana amfani da ita ne a matsayin abincin dabbobi domin wacce mutane suke sarrafawa ana noma ta a cikin gida kuma a wadace. wani kwararre a harkar noma ɗan ƙasa afirka ta kudu dr kubos lobsha cewa ya yi wannan abin da ya faru a ƙasar ta zimbabwe abu ne mai kyau ya kuma ƙara da cewa tabbas ƙarin yawon abincin da ake nomawa a cikin ƙasar zai taimaka wajen samun lamuni na abinci abu ne mai muhimmanci ga nahiyar afirka in ji wannan ƙwararren a ce kasashenta suna cin gashin kansu wajen samarwa da kawo kansu abinci har ila da tukubos ya ce nahiyar afirka fa ta da damar da za ta iya ciyar da kanta da kanta don haka da akwai buƙatar bunƙasa wannan fage yawan masar da zimbabwe take shigarwa daga ƙasar afirka ta kudu ya ragu daga tan 371 a tsakanin shekara ta 2020 da 2021 zuwa tan 4,616 a tsakanin shekara ta 2021 da kuma ta 2022 da ta shuɗe. rahoton ya kuma ce daga watan disamba na shekarar da ta gabata ta 2022 ƙasar tana da niƙaƙƙen garin masara a jiye da yawansa ya kai tan 551 da kuma tsabar masara ta kai tan 473 bisa ƙididdigar da take nuni da cewa a kowane wata a ƙasar ana sarrafa tan 50,000 ne na masara za a iya cewa adadin masarar da ake da ita yanzu a aje za ta iya kaiwa nan da watanni goma sha ɗaya ba ta ƙare ba a wannan tsakanin kuwa tabbas za a noma wata wannan ma wani ƙarin ci gaba ne daga ƙasar ta zimbabwe wanda ya zama wajibi ga sauran kasashen afirka da suke son zama masu cin gashin kansu da su gaggauta ziyarar wannan kasa da tuntuɓar mahukuntanta musamman ma dai a fagen harkar noma domin su gano bakin zaren saboda su yi koyi da su to za mu da aya a nan kafin mai bankwana da ko muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu yanzu kuma ga shirin nan na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na talatin da kuma muke sake tantar da masu cewa za a shiga shafin mana intanet domin samun mutanen wannan shiri kuma na watsa shirin a kowace rana ta talata a cikin wannan darasi da da Allah za ku ji irin yanayin da ke kasancewa a iran a duk lokacin da idi na sallar nauruz ya gabato wanda ita ce sabuwar shekara ta iraniyawa wanda kuma a kowane lokaci sallar nauruz takan zo ne a lokacin da sanyi ya kawo ƙarshe saboda haka muhammadu wanda yake ɗan asalin ƙasar masar ne ya zo iran domin koya harshen farisanci a wannan karo zai koyi abubuwa da dama daga cikin al'adun iraniyawa a ranar idin nor'os to amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara sauraron kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. رفتگر میشره رفتگرها مسو شره خیابان تیتی خیابانها تیتونه بیشتر ما یوه آنها تمیز می کنند سو سنا چی این روزها waɗannan ranaku hame duka mardum mutane hame ye mardum duka mutane farsh darduma anha mi shuyand su suna wankewa چون سبوده هفته ماکو بعد باین سه هفته بعد باین ماکنی اکو سال جدید سبور شکره اول شروع می شود فرکن پاراوا زی کسنچه خودشان سو آنها آماده می کنند سو سنا شریاوه چطور؟ یا یا ایرانی ها ایرانیاوه همه جا کو اینا نوروز سابور شکرر نوروز قبل از کپین چه روزی است؟ و چه رانه چی؟ اولین تپرکو روز رانه روزها رانکو سال شکره ما میگوییم mu muna faɗin. Jashin Buki Meli Na ƙasa Lebos Tufafi No Sabo Lebos no Tufafi sabo آنها می خرند. سو سنا سنگ. آنها میپزند سو سنا دپا شیرینی کنزکی درست است حکدی بازار کاسوا خیلی سوسی شلوغ چونکوسو هم Hakanan. Mehmoni? Baƙunta. An hau Su suna zuwa. Kane. Gida. Fedar ba Kaka namiji. Madar ba Kaka mace. Fedar. Mahaifi. مادر مهیپیا فامیل دنگی فامیل ها دنگه دنگی دوست ابوکی دوستان ابوکی به نظرم اگه fatan dai za a kasance tare da mu a cikin darasi na gaba domin jin yadda za ta kaya. A madadin ne Abdullahi Salihu Katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. za mu karkari sai Allah ya mu can an jima da yamma za mu dauke da wannan shirin kafin wani lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya